nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sai a fara da jin shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu kwarare Assalamu alaikum, yau Juma'a ɗaya ga watan Maris na shekara ta 2024 wanda ya daidai da 20 ga watan Sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masaurari ko kusan cewa shekaru 153 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan maris na shekara ta 1871 bayan da faransa ta sha kashi a hannun jamus a yakin da suka gwabza majalisar kasar faransa ta kaɗa a kawo ƙarshen mulkin sarauta a ƙasar. bayan kuma majalisar faransa ta kafa wani kwamiti domin tattauna hanyoyin sulhu tsakanin faransa da jamus amma duk da wannan mataki sai da aka ɗauki tsawon shekaru 82 da juyin juhali na faransa kafin kawo ƙarshen mulki na salon sarauta a ƙasar a shekara ta 1790 ne aka yi juyin juhali a ƙasar faransa kuma a karan farko ne sarki napoleon ya ɗora kansa a matsayin sarki kuma bayan sama an yi su sarakuna a ƙasar kafin shekara ta 1871 inda mulki na sarauta ya kawo ƙarshe baki ɗaya a ƙasar faransa. masu wurare ko kun san cewa shekaru 49 suka gabata a ranar irin ta yau sarki muhammad dana kasar iran ya kafa jam'iyyar siyasa ya kuma da ita jam'iyya tilo a kasar ya kuma bukaci dukkanin mutanen kasar ta iran da shiga wannan jam'iyya sauran jam'iyyun siyasa na kasar kuma ya ba da umarnin a rusa su jam'iyyar sarki shade ta zama wata hanyar tilasta wa mutanen kasar amincewa da mulkin sa domin ko shine shugaban jam'iyyar amma marigayi imamu Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin ya bukaci mutanen iran da su watsi da wannan jam'iyya domin kuwa kafa da kuma hanyoyin da aka bi wajen kafa wannan jam'iyya sabawa tsarin mulki akan haka ne mutane suka fara adawa da wannan jam'iyya wanda hakan ya sa alatila sarki sha ya amince da wargaza wannan jam'iyya shekaru uku da watanni shida bayan kafa ta. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 126 suka gabata a ranar irin ta yau ga watan maris in shekara ta 1898 bayan kawo ƙarshen yaƙi na mulkin mallaka tsakanin amurka da spain amurka ta mamaye tsibirin puerto rico wanda yake cikin tekun atlanta a arewacin yankin kudancin amurka wanda christoph kam ya gano a cikin shekara ta 1493 bayan amurka ta mamaye wannan tsibiri ta mayar da shi wani babban sansani na sojinta wanda ta jibgi manyan makamai na yaƙi a cikinsa duk sha dai amurka ta mame wannan tsibiri amma mazauna tsibirin suna magana ne da harshen spain saboda haka har yanzu ana lissafa tsibirin a cikin yankuna masu magana da harshen spaniya a duniya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 labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ce yanke alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen dafukan da take tafkawa akalla yara bakwai a gaza sun rasa rayukansu saboda rashin abinci tsofaffin sojojin amurka da dama sun kona kakinsu na soja domin girmama arun bushnell da ya kona kanshi cutar sankarau ta kashe ɗalibai a arewacin najeriya yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya ce yanke alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen laifukan da take tafkawa shugaban ƙasar iran hujjatul islam wal muslimin ibrahim ra'isi ya bayyana cewa hanya mafi dacewa da za ta tilasta wa haramtacciyar ƙasar isra'ila kawo ƙarshen laifukan da take tafkawa a gaza shine ƙasashen musulmin da suke da alaƙa da ita ta fuskar siyasa da tattalin arziki su yanke shugaban na iran ya kuma nuna takaicinsa akan yadda masu tasiri a fagen siyasar ƙasa da ƙasa suka bige da yin magana ta fatar baki ba tare da sun ɗauki wani mataki da zai canza yadda al'amura suke a ƙasa ba. Tamowa ta kashe ƙananan yara bakwai a Gaza. Rahotanni da suke fitowa daga yankin Gaza suna nuni da cewa ƙananan yara bakwai sun rasa rayukan su sanadiyar rashin abinci mai gina jiki. Kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta Falasɗinu Ashraf Al-Qudra ya faɗa wa manema labaru cewa ƙananan yara bakwai sun rasa rayukansu sanadiyar rashin abinci mai gina jiki a asibitin kamal adwan shi dai wannan asibitin yana daga cikin jerin asibitocin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana a kai wa makamashi bayan yanke masa wutar lantarki balle a sami injinan wutar da za su kula da lafiyar ƙananan yara da suke kwance a ciki a cikin sassa mabambanta na yankin gaza ana fama da karancin abinci saboda haka yunwa ta bulla bayan da haramtaccen ƙasar isra'ila ta hana a shigar da kayan agaji ta kan iyakoki tun farkon da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shilanta yaƙi a kan gaza ne dai ministan ta na yaƙi yoab galant ya ce za su hana shigar da kayan abinci ruwa da makamashi zuwa yankin na gaza tare da bayyana falasinawa a matsayin dabbobi. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Wasu tsofaffin sojojin Amurka sun ƙona kakinsu na soja domin girmama Arun Bunshel. A wata zanga-zanga da wasu tsofaffin sojojin Amurka suka yi a garin Portland sun ƙona kakinsu na soja a matsayin girmamawa da jinjina ga Arun Bunshel. wanda ya cinna wa kansa wuta a bakin ofishin jakadancin haramtaccen ƙasar isra'ila domin nuna goyon baya ga falasinawa tsofaffin sojojin sun kuma bayyana cewa muna yin wannan gangami ne domin yin kira da tsagaita wutar yaƙi a gaza a yayin wannan gangamin tsofaffin sojojin da suka yi yaƙi a biyatanam sun gabatar da jawabi mai so sarai akan abin da yake faruwa a gaza shi dai arun bershel wanda sojan amurka ne ya ƙona kansa ne a bakin ofishin jakadancin haramtaccen ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa ya yi haka ne a matsayin nuna jinjinawa da kuma tausayawa al'ummar falasɗinu da suke cikin bakar azaba sanadiyar hare-haren da haramtaccen ƙasar isra'ila take kai musu aron ya faɗa wa wani na kusa da shi kafin ɗaukar wannan mataki na ƙona kanshi cewa yana da bayanai na sirri da cewa amurkawa sa da sojoji a gaza kuma suna cikin waɗanda suke yi wa falasɗinawa kisan kiyashi cutar sankarau ta kashe ɗalibai a arewacin najeriya kwamishinan kiwon lafiya na jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya ya sanar da ɓarkewar cutar ta sankarau wacce kuma ta kashe wasu ɗaliban makarantu na gaba da firamare. sanarwar ta kuma ce fiye da mutane ɗari ne cutar ta kama uku daga cikinsu suna ƙarƙashin kulawa ta musamman ita dai wannan cutar ta sankarau tana sa kumburi a jikin ƙwaƙwalwa da ƙashin baya kuma zai iya zama barazana ga rayuwar wanda ya kamu da ita bugu da ƙari ana kamuwa da wannan cutar ne dai kai tsaye daga wanda yake ɗauke da ita ta hanyar fitar da majina da kaki. hukumar da ke fada da cutuka masu yaduwa a najeriya ta wallafa taswirar yankunan da cutar ta yadu da mafi yawancinsu arewacin ƙasar ne ita kuma hukumar lafiya ta duniya who ta ce daga ranar 1 ga watan oktoba shekara ta 2022 zuwa 16 ga afrilu shekara ta 2023 mutane 124 ne cutar ta kashe a najeriya to ƙarshen labarin duniyar kenan. ƙarshen labarin duniyar kenan ga kuma shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman jawaban da aka gabatar a wurin taron majalisar muhalli ta majalisar ɗinki duniya wanda aka buɗe a ƙasar kenya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana fiye da tawagar mutane 7,000 daga kasashen duniya 182 suke halatta taron da ake yi a birnin nairobi na kasar kenya kan muhalli hukuma mafi girma a duniya da take kula da batun muhalli wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da ake kira da majalisar muhalli ita ce take shirya wannan taron duk bayan shekaru biyu taron na wannan lokacin wanda aka bude a kasar kenya yake kuma ci gaba shine irinsa karo na shida a jerin tarukan da wannan majalisar take yi tun daga kafuwarta a shekara ta 2012 a bana ana yin wannan taron ne dai a ƙarƙashin taken nemo hanyoyin aiki tare a tsakanin ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da duk masu bakin faɗa a fagen muhalli domin baiwa muhalli kariya ta fuskoki mabambanta daga ciki da akwai yadda za a kare miliyoyin halittu da tsire-tsire da suke fuskantar bacewa daga doron ƙasa hakanan kuma yadda za a shawo kan batun fitar da gurɓatacciyar iska a cikin yanayi da ke jawo cutuka ga miliyoyin mutane da ma kashe su. wasu kalubalen da ke gaban mahalarta taron na kenya shine yadda za a fuskanci dumamar yanayin duniya wanda shi kuma yake jawo fari da ambaliyar ruwa tare da cewa talakawa a ko'ina a duniya sun fi cutuwa daga waɗannan matsalolin da ba su ne suka ƙirƙiro su ba ko suke da hannu wajen jawo su illa iyaka babu wanda yake da rigar kariya har da su kansu waɗanda suke da hannu wajen jawo su ɗin a jawabin buɗe taro da ta yi mataimakiyar sakatariyar majalisar muhalli ta duniya ɗin wato inga anderson ta bayyana cewa duniya tana yin taron na nairobi ne domin a samo hanyar da za a rage taɓarɓarewar da ake fuskanta a fagage uku sauyin yanayi ɗabi'a da halittu mabambanta da suke cikinta sai kuma gurɓata muhalli da dagwalon da ake fitarwa bugu da ƙari ta ce idan har muna son ganin an cima manufofin da aka shata a ƙarƙashin shirin nan na majalisar ɗinkin duniya na ci gaba mai ɗorewa to dole ne dukkanin duniya ta haɗa kai wuri ɗaya domin aiki tare jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta kuma yi ishara da girman tawagar da ta haɗu a wajen wannan taron tana mai cewa da akwai ƙarfafa gwiwa saboda a nan muna da tawagogi da sun kai na mutane 7,300 daga ƙasashe 190 daga ciki da akwai ministoci da kuma mataimakansu har su 150 wannan majalisar ta bakin anderson a shirye take ta saurari dukkanin ra'ayoyin da za a gabatar domin a fitar da sakamakon aiki tare hakanan kuma ta yi kira ga kowa da kowa da ya taka rawa wajen ganin an fitar da jawabin bayan taro da kudurori masu ƙarfi waɗanda za a aiwatar da su da zai amfani dukkanin mutanen da suke rayuwa a doron ƙasa to ita kuwa ministar makamashi ta ƙasar maroko kuma wacce ta shugabanci taron majalisar muhallin karo na shida na ƙasar ta kenya lela benadi cewa ta yi a wannan lokacin muna rayuwa ne a cikin yanayi mai rikici kuma na san a cikin wannan zauren taron da akwai mutanen da wannan rikicin ya shafe su don haka nauyin da ya rataya a wuyanmu shine mu yi aiki da za mu tabbatar da cewa yin aiki tare a cikin kungiya kuma ta hanyar diflomasiya za su iya samu mafita shi dai wannan taron da ake yi zai ci gaba har zuwa makon farko na watan maris mai zuwa to za mu dasa aya a nan kafin makarkare mu yi ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuye ya ba to yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci. Da da Allah yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da talatin bakwai. Inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun tafi wani ɗakin karatu domin ganewa idanunsu wasu daga cikin littattafai na addini da manyan malamai na Iran suka rubuta kuma ake ƙaruwa da su. tare da yin mudala'a a kan su a cikin wannan babban ɗakin karatu sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana a tsakanin su amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za mu amfani da su a cikin shirin kamar haka. ketab. Littafi. Ketab ha Littafai. مجموعه گونگو بزرگ بابا قفسه کنتا تو خانده ای کی کتاب کرانتاوا تفسیر لطفین تفسیری تفسیر المیزان لطفین تفسیر المیزان علامه میوان سنی او نوشته است شی بوده من فکر می کنم نی این از موضوع موضوعی قرآن القرآنی زبان هرشه عربی هرشن لربچی فارسی هرشن پارسنچی آن نوشته شده است تشی اما سیدی ایرانی نه ایران اهل متمن تبریز برنن تبریز او فوت کرد شیرسو سال شکره 1981 Alif 981 Alim Masani Rohani Malamin addini Muhim Mai muhimmanci U budeh ast Shi ya kasance Besiyari Da yawa Rahbar جاگورا رهبران جاگوروری بزرگان منیا انقلاب جوین جوی حالی اسلامی نمسلنچی شاگرد المجری ایشان سو آنها بوده اند سو سن کسنچی آن ترجمه شده است ونچن ان فسرشی علاوه بر آن بگو دکاری اکن ونن چندین وسو تعدادی ونی عددی او نوشته است شی یا ربوتا در مورد دنگنه دا علم علمی علوم علمومی نوشته روبوتو نوشته ها روبوچه روبوچه درباره دنگنه موضوعات موضوعی مختلف دبن دبن مباحث ابابن بحثی falsafe ilimin falsafa falsafi na falsafa ishan bude shi ya kasance filisuf masanin falsafa falsafe masana falsafa irani ba iraniye iraniyan iraniyawa آنها دارند سو سنادا To madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin da ta gudana tsakanin muhammad da sa'id a cikin wannan babban ɗakin karatu idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da sa'id to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda ake jimirin su ni abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba ga takaitattun labaran duniya. Shugaban ƙasar Iran ya ce yanke alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ne hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen dafukan da take tafkawa. Aƙalla yara bakwai a Gaza sun rasa rayukansu saboda rashin abinci. tsofaffin sojojin amurka da dama sun kona kakinsu na soja domin girmama arun bushnell da ya kona kanshi cutar sankarau ta kashe ɗalibai a arewacin najeriya da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai gabanin mu yi ban kwana da ku baki ɗaya mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa thank you